Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Alhamis 21 ga watan Satumba shekara ta 2023. Kafin ku je abubuwan da muke dauke da su da farko ga Maryam da kanin labarai. A yau Alhamis jami'an kasar Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun kai hare-hare ta sama a biranen kasar da yawa a cikin dare inda suka kashe akalla mutane biyu. A gefe guda kuma a yau Alhamis ake sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugabannin Amurka a nan birnin Washington yayin da yake neman ƙarin taimako. Koriya ta kudu ta sanya sabbin takunkumi kan wasu mutane goma da wasu hukumomi biyu bisa zarginsu da hannu a hada-hadar kudi ta haramtacciyar hanya mai alaka da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Kanin labaran kenan. a cikin shirin nama na yanzu za ku je da wasu 'yan bindiga suka sha da kyar a lokacin da suke kokarin cin zarafin jama'a a wasu yankuna na jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya har ila yau a najeriya a jihar borno da ke arewa maso gabashi wasu manoma ne suka gamu da ajalinsu inda 'yan kungiyar boko haram suka yi musu yankan rago idan hali ya yi za ku je harkokin yau da kullum sun tsaya cik a kano biyu bayan dokar hana zirga-zirgar jama'a da hukumomin tsaro na jihar suka sanya waɗannan da sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki ko har da shirin lafiya uwar jiki tare da hawa umar amma yanzu sai a yi ta zama a saurari karin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Alhamis jami'an ƙasar Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun kai hare-hare ta sama a biranen ƙasar da yawa a cikin dare inda suka kashe akalla mutane biyu. Sojojin Ukraine sun bayyana matakin na Rasha a matsayin babban hari da makami mai linzami akan ababen more rayuwar farar hula a yankuna da yawa. Alexander Prokodin, gwamnan yankin Kherson, ya ce wani hari da Rasha ta kai kan wani gida ya kashe mutane biyu tare da jakata wasu su biyar. Sergei Popko, shugaban hukumar sojojin birnin Kiev, ya faɗa ta kafar Telegram cewa tarkacen makamai masu linzami na Rasha sun faɗa kan babban birnin Ukraine bayan da makaman kariya ta sama suka harbo su. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce mutane bakwai ne suka jikkata kuma gidaje da yawa sun lalace. A halin da ake ciki, ana sa ran shugaban ukraine volodymyr zelensky zai gana da shugabannin amurka a yau alhamis a nan birnin washington a yayin da yake neman karin taimako don yakin da kasarsa ke yi da rasha ana sa ran zelensky zai gana da shugabannin jam'iyyar democrat da republican sannan kuma ya tattauna da sakataren tsaron kasar lloyd austin a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon kafin ya gana da shugaba joe biden a yau da rana a fadar white house Gwamnatin Biden ta buƙaci Majalisar Dokokin Ƙasar ta amince da dala biliyan 24 na tallafin soja da ayyukan jin kai don 'yan Ukraine. mai magana da yawon kwamitin tsaron Ƙasar john kirby ya faɗawa manema labarai a jiya laraba cewa kuɗin tallafin da suka hada da dala fiye da biliyan ashirin don samar da tsaro za su yi matuƙar tasiri a yakin da ukraine ke yi nan da watanni masu zuwa To kuna sauraron labaran ne daga nan birnin Washington DC. To Madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuwa sai jihar Kabin Najeriya inda wakilinmu da ke can Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton da za ku ji inda wasu 'yan bindiga suka sha da kyar a lokacin da suke kokarin cin zarafin jama'a a wasu yankuna na jihar ta Kebbi a wato da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga Muhammad Nasir. jama'ar yankunan kudancin jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya sun jima suna fama da matsalolin 'yan bindiga musamman a garuruwan da suka yi iyaka da jihohin Neja da Zamfara. Sau da yawa 'yan bindiga ke kashewa ko sace mutane a waɗannan yankuna yayin da wasu lokuta su ma 'yan bindigar sukan sha wuya kamar wani hari da suka kawo a wannan mako inda jama'a suka tarbe su. Shugaban karamar hukumar mulkin Dankowa Sagu Hussein Aliyu ya ce tun farko an samu labarin cewa barayin sun fito ne daga yankin da ke cikin jihar Neja. To barayin abin da suka yi sun shiga cikin dazuzzuka suka cimma ah, wasu waɗanda ke ayyuka na gona suka tattara su to sai allah da ya taimaka dama ana da information in sun kawo kaza suna wuri kaza su kuma jami'an tsaro suka kwanta masu to kwanta masu nan da aka yi aka yi exchanging fire da su kuma allah ya ba da nasara mutanen da suka ɗauka kamar mutanen akwai mutanen tangaran mutum takwas sannan akwai mutane guda hudu inda ma an kubutar da su barayin ma an kashi guda hudu daga cikinsu an yi recovering din makamansu da mashinansu sannan baya ga nan wajen kuma akwai gari da ake ce ma tudun bicci suka shigo wurin so allah ya taimaka dai mutanen wurin jajirtattu ne sosai da sosai aka yi ba ta kashi su da mutanen gari da sauran jami'an zaki wannan wuri wanda aka kashe bandit goma sha bakwai aka yi rikwabarin din makamansu aka yi rikwabarin din duka abubuwansu mutanen yankunan da sun nuna farin ciki da samun wannan galaba sai dai sun nuna buƙatar ƙara mayar da hankali ga samar da tsaro a yankunan. mai magana alhaji sani bena akwai kalubale har yanzu gabanmu domin 'yan ta'addan nan wasu aka hurgada kuma an kashe wasu to har yanzu akwai sauransu yan zaman da ake ƙauyukan da suka mamaye yan sauran mutanen da ke ƙauyukan wala sun tsirike sun shigo cikin gari a daidai lokacin hada wannan rahoto wani mutumin yankin da aka kashe 'yan bindiga goma sha bakwai ya bayyana cewa al'ummar yankin suna zama ɗarɗar da ko da yaushe akwai yiwuwar barayin su dawo yankin. Sunana Alhaji Umaru Akin Buturin Bici. Yanzu ga muke magana ga yanzu haka an ce mana ga sunan sun yi doma yanzu ga an ce mana sun yi arewacin mu. To yanzu kamar wani irin mataki kuke ɗauka da yake ko samu rahoton an ce ga sunan sun fito. to mataki na tsaron mu koma bakin gari mu tsare don ka shigo cikin gari daji sun hana mu zuwa mu yi noma fa gaba ɗaya dan abin da muka noma sun kuma ce ba za su bari mu daidai shi ba kiran mu ga mahukunta su ji tsoron Allah su kare su zo su kare mu su kare dukiyar mu su kare muna rayuwar mu kamar yadda suka yi alkawali masana lamuran tsaro dai sun jima suna bayar da shawarwari yadda suke ganin za a iya samun sauƙin wannan matsala ta rashin tsaro a najeriya yayin da su kuma mahukunta ke cewa suna ƙoƙarin shawo kan matsalar har ma suna samun galaba wasu lokuta a lokaci ɗaya kuma jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin sai ƙara kokawa suke yi akan yadda matsalar ke ci musu tuwo a ƙwarya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za a kuma iya sauraron mu a kodaushe ake so a shafukanmu na intanet Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam da cigaban labaran duniya. A yau Alhamis Koriya ta kudu ta sanya sabbin takunkumi kan wasu mutane goma da wasu hukumomi biyu saboda su da hannu a hada-hadar kuɗi ta haramtacciyar hanya mai alaƙa da shirin nukiliyar koriya ta arewa da kuma cinikin makamai da ƙasashe guda uku ciki har da rasha a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen koriya ta kudu ta fitar ta ce an ɗauki matakin ne domin mayar da martani mai zafi kan haramtattun ayyukan koriya ta arewa da ke barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin koriya da ma ƙasashen duniya baki ɗaya manyan hafsoshin sojan koriya ta arewa da suka hada da ministan tsaro kang sun nam na daga cikin waɗanda aka sanya wa sabbin takunkuman an ga kang tare da shugaban koriya ta arewa kim jong-un wanda ya je rasha don ganawa da shugaban rashar vladimir putin a makon da ya gabata abinda ya kawo damuwa game da haɗin gwiwar soja tsakanin ƙasashen biyu wakilan 'yan kabilar armenia a nagorno-karabakh sun gana a yau alhamis da gwamnatin azerbaijan don tattauna makomar yankin da ya balle tattaunawar da aka yi a birnin yavlak na kasar azerbaijan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da mayakan yankin nagorno-karabakh suka amince su ajiye makamansu don kawo ƙarshen farmakin da dakaran azerbaijan ke kaiwa. A yau Alhamis ake sa ran kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da nasa zama a game da lamarin. An samu rahoton harbe-harbe a yau Alhamis a babban birnin Nagorno-Karabakh wanda 'yan Armenia ke kira Stepanakert su kuma 'yan Azerbaijan ke kiran shi Kankendi. 'Yan kabilar Armenia sun zargi Azerbaijan da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma. abinda ma'aikatar tsaron kasar ta azerbaijan ita kuma ta musanta kasar rasha da ke da dakarun wanzar da lafiya zaman lafiya a yankin ta faɗa a yau alhamis cewa ta kwashe farar hula guda dubu biyar daga yankin An gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla har yanzu dai muna nan a Najeriya wannan karan a jihar Borno da ke yankin arewa maso gabashi inda wasu manoma goma da basu ji ba basu gani ba suka gamu da ajalinsu a hannun 'yan Boko Haram da suka yi musu yankan rago. Ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton. gwamnatin jihar borno ta jajanta wa iyalan wasu mutane goma da aka kashe da kuma kira ga gwamnatin tarayya da ta kama su dauki wajen inganta harkokin tsaro a jihar har yi kwanaki goma da ya gabata ne wasu manoma guda goma suka gamu da su sakamakon yankan rago da aka yi masu a karamar hukumar goza da ke kudancin borno wanda har ya sanadiyar su gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum wanda mataimakinsa alhaji umar usman karafrewar kitta ya da jajanta wa iyalan waɗannan mutane da aka yankan da ya sanadin mutuwarsu su lahira da kuma wasu manoma a karamar hukumar bama da ke borno ta tsakiya wani ba bayyana adadin su ba. Mika taziya da zuwan da aka yi a kasan goza wanda yan uwan manoma aka ja ka yan kasuwa ta wani ke muna roƙon Allah ga bauta musu Allah kuma ya tazartar ɗan uwa da iyalansu gaba ɗaya. Kuma ya faru ma a kasan bama muna miƙa taziya a madadin gwamnatin borno shi gwamna da kanshi shi shi yana amerika wannan abu ya faru muna miƙa taziya musamman ga iyayen yan uwa wanda suka gaya mu gaskiya ah. su ko dan majalisa mai makwacin mazaɓar da muwa cibok da kuma gozan honorable ahmed jaha babawo ya kira ne ga gwamnatin tarayyan da ta kara inganta harkokin tsaro a yankin don ya baiwa manoman damar gudanar da harkokin nomansu musamman ma waɗannan yankuna da ya ce an yanka mutane guda goma har lahira cikin kwanaki goma da suka gabata na majalisar ya dai wannan bayanin ne lokacin da yake rarraba kayayyakin noma ga al'umman wannan yanki ga ma abin da ke cewa ana kashe manoma kamar kwari kuma ba daɗinsa muke ji ba cikin kwana goma tsakanin tara ga wannan wata zuwa tara eh, goma sha tara ga wannan wata wato jiya an kashe a gari na kawai mutum fiye da goma aka kashe ranar ɗaya an kashe mutum guda shida ranar asabar da ya wuce suka kawo farmaki suka kashe manoma guda biyu a gonakinsu so magana na gaskiya shine ana kashe manoma na biyu dalilin da yasa na kawo wannan ba komai bane domin in karfafa manoman magana na gaskiya shine ba wanda suke dogaro da su bayan Allah sai mu mutane na samani wannan kayayyaki da tawo mutum 1700 idan Allah ya yi har yanzu da saurari na aka ba dalili in talaka ba zai iya zuwa gona ba kuma ya dawo gwamnati baya da isasshen abinci da zai bashi yau da gobe da kullum akwai matsala to kwashin manoman da suka amfana da wannan kayayyaki na da karfin gwiwa zuwa wadannan gonaki da irin wannan kisan gilla da ake masu kama abin da wasu suke cewa sunana haruna buba kuma da abubuwan da ke tafiya gaba daya ya kai kuke mu da jama'an da suka rasa rayukan su guda goma cikin kwana goma to so mu abin da muke fata Allah ubangiji ya kara doka shi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya To madalla an gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto masu sauraro yanzu kuma zamu je ga shirinmu na gaba. Ah, ko da aka bayyana wannan shari'a a mataki na farko da muka ɗauka shine muka tura mutanenmu sako-sako lungu-lungu su ga menene yanayin jama'a to bisa tarin bayanan da muka ji shine akwai ɗarɗar daga mutane kowa yana ƙoƙarin tafiya gida suna ganin kamar wata fitina za ta tashi to da muka samu wannan bayani a maka yi tuntuɓe juna da mu da sauran security agencies waɗanda su ma suke karɓar wa'annan abubuwan da ya shafi harkar bayanan sirri kenan hmm. muka tattauna muka ga cewa lallai dole ne mu fito da tsare-tsare masu inganci wadda za mu tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a wannan jiha muka kuma baiwa gwamnatin jiha shawara da cewa ta yi mana wannan kokarin domin a sanarwa da mutane akan cewar kada kowa ya fito tsawon wani lokaci wanda ita gwamnati ta ga ya dace wato kamar kun nemi amincewar gwamnatin jiha kina. haka mun nemi amincewar gwamnatin jiha kuma gwamnatin jiha ita ma ta yi nata tattaunawa da masu ruwa da tsaki kuma sai aka bani umarni da cewa in sanarwa da jama'a cewar an sa wannan mataki na yawon gari daga karfe shida na yamma har ya zuwa karfe shida na yau wato ma'ana 20 kawa 24 to um, kamar eh, yanzu ka kewaya da jami'an ka sassan birnin kano yaya suna mutunta wannan doka da ita wato hukumar 'yan sanda ko gwamnati ta saka ko kuma akwai kalubale ko da aka yi haka su ma mutane ai wasu a gurguje suka rufe shagunansu tsoro ya kama su suna ga wani abu zai faru to akan haka aka ba da wannan doka kuma hakika mutane sun goyi bayanta ɗari bisa ɗari bayan haka kuma ba wai mun dawo ofis mun zauna ba ne a cikin daren nan lungu-lungu sako-sako har gari ya waye akwai matakan tsaro masu yawa kuma haka yau da safe da gari ya waye da kaina kuma kai ka gani muka zaga wurare da sauransu muka ga lallai mutane suna bin doka da oda kuma suna kiyaye wannan doka ya yanayin dokar yake a da yanzu sa'o'i kalilan suka rage eh, watakila wa'adinta ya kammala Eh, tun da ka kewaya ka ga yanayin gari yadda yake an fahimci cewa akwai bukatar za a kara mata wa'aji ne ko kuma a idan karfe shida nan ne shi kenan ta kammala aikinta kuma kwalliya ta biya kudin sabulu to a kamar yadda na faɗa a baya tsare-tsarenmu na aikin 'yan sanda a wannan jiha shine magana ta community policing tuntuɓar juna muna nan muna ci gaba da kiran stakeholders masu ruwa da tsaki da gwamnati da mutanen gari da 'yan kasuwa da masu makarantu da masu hotel-hotel idan muka ga cewar babu wata matsala za mu koma haila wajen gwamnati na jiha mu gaya mata ga abin da muka tattara bayananmu in ya dace sai a sassauta wannan doka har a samu a samu tabbataccen zaman lafiya a wannan jiha sassautawa ko kuma soke ta gaba daya don abu ne mabambanta to ba zan iya baka ansa direct ba amma gwamnati ita ce take da wannan hurumi na ko ta sassauta ko ta kara ko ta dauki duk wani mataki da ta ga ya dace akan wannan To Madalla masu muna fatan zaya mana ahuwa wannan tattaunawa ce da wakilinmu Ibrahim Kwari da ke Kano ya aiko mana da kwamishinan jihar sakamakon dokar hana zirga-zirga da aka sanya a kanan. Muna fatan zaya mana aikin gafara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron rahoto na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan yanar ido da ake kira da cataract a turanci. Cataract cuta ce da ke sanya yana a ido inda a farkon cutar mai fama da ita zai rika ganin hazo-hazo ko ya ga wani farin abu yana rufe masa ido kuma cutar ta fi faruwa ne ga waɗanda suka manyanta ko kuma tsofi kuma idan cutar ta yi tsanani takan haddasa rashin gani ko kuma makanta. To sai dai kuma a ƙoƙarin da jamhuriyar Nijar ke yi na taimakawa masu fama da yanar ido wato cataract. Ƙasar tare da tallafin ƙasar Turkiya tana yin aiki kyauta ga masu masu fama da ita wanda aiki ne da aka fara shi tun a shekarar 2018. Abokin aiki na Hamid Mahmud ya zanta da Dr. Bashavin Abdulrahman wanda likitan ido ne a asibitin Agadas ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Wanga aiki na kyautar ido gaskiya tun wajen 2018 muka fara wanga aiki na ido tunda kowane shekara sai su tuwo mana kayan aiki na mutum 500 wani hannun dubu mutum dubu guda sai mu yi wata nawa muna ta yi mutane suna zawa ana musu aikin ido aikin yanar ido kyauta wanda dai ya sai yana da abin ga yanar ido yanar ido kumbine ne yanar ido wani fari ne da ke hitowa can cikin ido yana sa gani ya rage har ya kai gani ma ya ɗauke sai mutum ya yi kamar kawai sai haske da yake gani shine yanar ido wannan in ta hito ma mutum aka zo nan agadis cikin ya iske wanga program ɗin ga na turki za a yi mishi aiki kyauta to tsarin aikin mutum ya zo ya san yana da matsalar ido ko yana ko ba yana ba in ya zo bakin kohon suna biyan dai ɗari uku eh, consultation wannan haka ne ake bada kowane maladi in ya zo ɗari uku ne yake bada in suka shigo aka auna su aka ga yana ce ta ido sai a rubuta shi cikin wata takarda wadda kamar program ne za a yi na aikin ido da za a yi yata wanda ake kona talata da alhamis talata da alhamis ake ma mutanen aikin yana ido tayata amma duk daga lendi zuwa daga litinin zuwa juma'a ana jiba ido ana jiba ana yin consultation oh, don wanda ya san yana da yanar ido in ya zo bakin koha a kowannan dai kudi na consultation da ake biya sai ya shigo da a yi mishi aikin shi kyauta kamar daga lokacin da kuka fara zuwa yanzu mutum ne ku kama wannan aikin wanga program ɗin da muka fara na turkiya wannan mutum 500 biyar ne za a ma aiki target kinta mutum 500 yanzu mun fara da ja mun kai wajen mutum 800 ah, mutum 800 da muka ma aiki yana kuma insha Allah mutum 500 ne za a ma kuma wanga 500 din su ma in sun kare ba mamaki in muka gaya musu wani jirgin nan na turkiya su turo mana kuma kayan aiki da za mu ci gaba da ma mutane aiki kuma wannan aiki mutanen da ke zauwa akwai 'yan agades kuma akwai waɗanda ma ba cikin agades suke ba ko suke hitowa zandar wani tawa wani haddi fama ya taba hitowa ya zo daga nan aka mishi aikin na yanar ido ya za a kwatanta ita wannan cutar ta yanar ido a nan jihar agadez to yanar ido nan lalle ta hewa ga mutane masu shekaru da yawa kamar tsaki shekara 60 zuwa sama eh, ta hewa nan amma ana samun ta ga matasa ana samun ta har ga jarirai ma wani bi ma samun ana gani yanan ido amma wajen jarirai da matasa baya da yawa kamar wajen tsahi kuma in ya hito wajen matasa da wajen jarirai sai ku akwai ciwo can bayan shi ko ciwon suga jabet ko kuma wani ciwo ne can cikin jini ko kuma wajen buguwa hmm, mutum ya bugu da wani icce ya buge shi ko wani yana bisa moto icce yana iya bugun shi yana iya sa yanan ido amma da yawancin shi wajen tsaye ne ita wannan cutar idan mutum ya kamu da ita ni take iya haddasa mishi yawa eh, yana ido in ta kama mutum ne mutum ke gani matsala gani ne ke ragewa eh, mutum sai ya gani da rana ganin shi ba ya jin daɗi ba ya gani da kyau da daddare ya yi jin daɗin kallo to wannan harin ne in ya fara haka na har ya kai inda mutumin ba ya gani da kyau in wani na nesa ma ba ya ganin shi ba ya ganin huskar shi har ya kai inda mutum sai an ɗaga mishi hannu kusan shi kamar metar guda metar biyu sa'annan zai ga hannun mutum ko kuma ya kai mutum sai hasken wuta kaɗai yake gani haka ne yanar ido take yi to in ya kai inda sai haske kaɗai in aka diba cikin bisa kan idon can cikin bakin nan ana ga wani fari to ita ce yanar ido don in ta kawo ga wannan wuri mutum komi ne ba gani in idanuwa biyu ne duka sai an ja shi ka kenan mutum iya ganin shi ya hawa ga gagara ya zuwa auna shi a ganin in ya kai aiki ko bai kai aiki ba in bai kai aiki ba akwai dulita da ake rubuta mutum ne sai dan ganin ya dan karu amma in yana ce kawai in ta kai inda ya kamata a yi mata aiki sai a mata aiki shin mutane sun karɓi wannan zuwan a musu aikin na yanar ido mutane sun karɓe shi a wallahi mutane sun karɓe shi da da muka zo yanzu shekara goma nake ganga da muka zo da harin nan mutane suna dan ba su so su zo a yi musu duk daga an ce musu opere shi kenan mutum ya gudu <laughs> balla in daji amma yanzu fisibillah suna zawa da mun sha shiga cikin dazuka na ayyar ballai sa'an da ministar wanga yana na manu eh, manu ya sha kai mu cikin daji na mun ma mutane aiki mutane sun ji daɗi malaman nan in ana wannan karatu ta hajjar da shi haccan muna wa mutane aikin yanar ido mutane sun ji daɗin shi eko eh, yanzu lai suna zawa suna zawa da kwarai ma suna zawa in sun zo ma daga an ce musu aiki ne ba su tsoro su ce eh, sun amince ko wani ma na kuɗi ne ma suna so eh, balle kuma yanzu ga ya ɓasa nan wabbe ne kamar kuna samun mutum nawa a ini bon sadifan sadifan a ini kamar yanzu kowane rana can bakin koha muna ba da lamba talatin eh mutum talatin amma talatin ɗin nan sai su ƙare wanda ba su samu lamba ba sai a ce a bar su shigo su ma da wani sun kai su wani ishirin haka kun banci wannan akwai wanda eh, ake kawo mana a kote likita ya kawo wani shi haka haka kai dai muna iya kai wajen mutum hamsin da muke gani cikin ini kamar idan mutum ya kamu da wannan cutar me ya kamata yi eh mutum ya kamu da cutar yanar ido abin da muke eh, gaya mishi ya gudu ya zo likita Eh, kamar yanzu in cikin dashi ne in yi ta wajen major major shi ne diba sai ya mishi takarda ko ma bai sa mai ta wajen major inda ya gani dai har ka ido ne gani ya rage ba ya gani da kyau gara ya maza ya zo tun da cikin dazuka na wani bi akwai wayannan masu eh, na gargajiya a yi hankali eh, a yi hankali mutum ne maza ya zo likita a sama auna shi a gani in ya nace za a mata aiki in kun ba ya nace in tabarai ne ya kamata a rubuta sai a rubuta ma mutum yanan ga kumbancin wannan ya na ido akwai wani ciwo da ake ma jiri na ido glaucom tension na ido shi ma dai akwai shi da yawa cikin jihar agares ko ina ma akwai shi cikin nijar kenan shi ma yana sa gani ya rage kenan duk wanda ya gani ganin shi ya rage gare zo likita a samu a auna shi a gani in ba tension ne ba na ido wannan glaucom na ko kuma yana ko kuma tana kawai tabarai ne za a rubuta wannan cisita wala don sisa ita wannan cutar ta yana tana kai ga rasa ran mutum a binsu yana in ta hito cikin idanuwa biyu ya kai inda sai mutum sai haske yake gani ba iya gani ba iya taya shi kare sai an jashi. da dewa suna zawa nan ba su gani da hagan shaye da su aiki mai da aka yi musu aiki a goban sandar tasu ma barin ta suke kagin kenan brama gashi nan aiki ne daga an yi shi a goban mutum insha Allah zai gani Sakaki da cutar me za a iya haddasa wa mutum yana sakaki da wannan cutar don yana in ta kai inda sai haske mutum ke gani kuma inda ta kai sai in wani ya diba mai yanan ana ganin ta ta nan fara maza maza ya kamata a yi aiki fuska in ba yi aikin idan nan ba in ba yi da yanan nan idan tansiyon zai yi ciki kamar yana in ta kosa kwarai tension zai ido zai ɗauka ya yi ta ciwo ya yi ta ciwo in ba a yi maza aka hidda wannan yana jijiyan gani zai mutuwa jijiyan gani kuma iya mutuwa in ya mutu babu yadda za a yi a ba shi kenan sai makabta ga al'umma kawai a zo likita mm, likita ido akwai likita ido cikin agres mutum ya zo bai kai ba sai ya ta hawa waje wani major ko wani in yana so ya bi wajen major a bashi takarda ya zo in yana so ya zo directement an tuka da yin harkar ido ne a taho wajen likita ido agres yana nan babu matsala. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Hamid Mahmud sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To madalla an gaida takwara da shirin muna lafiya uwar jiki. Masu aro ana sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaba da labarai a takaice. a takaice a yau Alhamis jami'an kasar Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun kai hare-hare ta sama a biranen kasar da yawa a cikin dare inda suka kashe akalla mutane biyu. Sojojin Ukraine sun bayyana matakin na Rasha a matsayin babban hari da makami mai linzami akan ababen more rayuwar farar hula a yankuna da yawa. Alexander Prokudin, gwamnan yankin Kherson, ya ce wani hari da Rasha ta kai akan wani gida. ya kashe mutane biyu tare da jikkata wasu su biyar. a halin da ake ciki ana sa ran shugaban ukraine volodymyr zelensky zai gana da shugabannin amurka a yau alhamis a birnin washington a yayin da yake neman karin taimako don yakin da kasarsa ke yi da rasha ana kuma sa ran zelensky zai gana da shugabannin jam'iyyar democrat da na republican sannan kuma ya tattauna da sakataren tsaron amurka lloyd austin a ma'aikatar tsaron kasar ta pentagon kafin ya gana da shugaba joe biden a yau da rana a fadar white house A yau Alhamis, Koriya ta kudu ta sanya sabbin takunkumi a kan wasu mutane guda goma da wasu hukumomi guda biyu, saboda zargensu da hannu a hada-hadar kuɗi ta haramtacciyar hanya mai alaƙa da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da kuma cinikin makamai da ƙasashe guda uku ciki har da Rasha. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta kudu ta fitar. ta ce an ɗauki matakin ne domin mayar da martani mai zafi a kan haramtattun ayyukan koriya ta arewa da ke barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin koriya da ma ƙasashen duniya manyan hafsoshin sojan koriya ta arewa da suka hada da ministan tsaro kang sun nam na daga cikin waɗanda aka sanya wa sabbin takunkuman. an dai ga kan tare da shugaban kuriya ta arewa kim jong-un wanda ya je rasha don ganawa da shugaban rasha vladimir putin a makon da ya gabata abin da ya kawo damuwa game da haɗin gwiwar soja tsakanin ƙasashen biyu To madalla masu saro da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda zai yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya. sai fiona nan dudu da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu hawa sharifi muku fata alheri sai an ku.